الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi الله تبارك وتعالى wata ala godiya da ya sake من da wannan darasi yau ana ashirin ne ga watan azumi watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1443 muna cikin suratul isra kafin mu ci gaba akwai tambaya ko tambayoyi zan ce assalamu alaikum ji wannan wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ƙara Allah ya ƙara wa rayuwa barka malam tambaya ta ita ce ni ne na yi allurar fulani sai aure na ya mutu bayan sati ɗaya da mutuwar aure sai jini ya zo min sai ya yi kwanaki goma sha bakwai sai na je asibiti sai aka rubuta min magani sai na sha sai jinin ya tsaya yanzu wata biyu da mutuwar auren kuma jinin ya tsaya idan na cika wata uku zan yi jini uku zan yi jinin uku zan yi jinin uku ne ko kuma wannan yayi Allah ya saka da alheri to kaga duwar yawancin da aka yi ba a tuntubi addini ba duk yawon da ce ta yi din zuwa wajen likita da plan din da aka yi na planning wanda likita ya ko kuma kawai ita ce makanta duk ba a tambayi addini ba yanzu an ci watanni kuma ana cikin rikici so bari a koma wajen addini da an jefar da addini a baya yanzu ne ake neman sa kada mu rinka yi ma addini irin wannan wai shi ba za mu neme shi ba sai ta tsinke sai ka gama shan wahala komai ya tsaya ka rasa mafita kana sai ka ce to bari ka tambayi addini in ka yaga ka cuci ta ne yanzu wannan ta cuci ta ne a tun farko da ya kamata a zo a tambayi malaman addini ko san abin da bai to tun da dai kina al'ada hukuncin musulunci shine dole sai an samu jini uku idan take kare ya faɗi ne ko na? in ba ka zuwa da wuri to ba za mu sake ba ka ko ba kai ba ne? to ai bai kamata kai na zo na kuke shirya shirin ku ya kamata ku gama shirin ko? yawwa to matukar mace tana yin jini ba a ba ta maganar yin idda da wata wacce jinin ta ya ɗauke saboda tsufa ba za ta yi jini ba ita ake ba ma watanni ce wata ko kuma yar yarinya ƙarama, wacce auren ya mutu ba ta fara al'ada to ita ake cewa su yi idda da watanni amma matuƙar mace tana jini to dole jini uku nan za ta shi ne idda ai kaga wata mata in ta haihu tana shayarwa ba ta yin jini har sai ta yaye inda za ta haihu a sake ta to sai ta yaye wannan yaron ko da shekara zai yi ko shekara biyu sai ta yaye shi kuma ta jira jini sannan ta gama idda ta yi jini a wata na daya a na biyu ta yi a na uku ta yi sannan ta gama idda in dai mace tana jini to ba ma ba wannan maganar da duk kike maganar banza ne saboda haka za a jira sai jini ya zo ki fara kirgiya dan jini ɗaya ya zo ya ɗauke an sake cin wani lokaci jinin ya sake dawa sannan na uku jinin ya sake dawa to nan ne maganar idda za ta kare amma yanzu ba da ba ki ɗauki maganar wata don ba ki cikin su kuma idan kika kuskura kika ɗauki wata uku zaki to zaki aure cikin idda wanda kuma haramun saboda ka tun kika je kika yi makanki family sai ki koma kuma su san yadda za a yi suwar wanda ya familin su ne yadda ke yadda normal yadda Allah ya biki sannan sai ki dawo kuma ki maganar yin idda akan yadda ya kamata wannan shi ne to ta yi planning da wuce sati bamu mutum ya suke ta kaga ba ta tsari ba ke an shiga magana wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara imani da ikilasi malam wasu ‘yan uwa suna gida ɗaya amma ba sa magana shekara ɗaya muke son malam ya yi musu nasiha dukkansu suna zuwa karatun nan suna zuwa wannan karatun ko Allah zai sa su gane to kun ji ku 'yan gida ɗaya ne ko ba ku magana da juna kuma an ce duk kuna zuwa wajen karatu ne yanzu a ganin ku hakan ya dace ku zana ba ku magana da juna kuma gidan ku ɗaya kuma da watan ramadan kuna ganin ya dace ko kaɗan bai dace babban abin da muke biya muku ma tsoro shi ne inda har kuna zuwa wajen wannan karatu ya kamata ku bi tsoron Allah kuma ku dai dan na san kun shaji ana faɗa cewa mutum biyu da suke gaba da juna ba sa magana to Allah baya karban su hatta wannan azumin da ake Allah ba zai sa shi a cikin mizanin ka na kyawun ayyuka ba sai in an yi sulhu haka dai annabi ya faɗa an tambaye shi ko me yasa yake azumi ranar alhamis da litinin yace yana yi ne saboda ranar litinin din ake kaiwa aikin mutane wajen ubangiji kuma ranar alhamis din ake kaiwa ayyukan mutane wajen ubangiji domin ya yi makin din aiki na sati guda ko na waɗannan kwanaki amma annabi ya ce da zarar an je da littafin waɗanda suka aikin amma a cikinsu akwai mutum biyu ba ta shiri da juna idan wannan ya ga wannan zai jire ba zai magana in wannan ma ya ga wannan zai jire ba zai magana Allah ya ce wa mala'iku ku ajiye aikin su ba zan duba ba har sai yaushe Allah ya ce har hatta yusliha har sai sun yi ma junan su sulhu sun yafe ma ina ga wannan hadisin kadai ya isa mai imani yanzu ya tinkari dan uwansa ya masa sallama ya kuma ce ya ga in dai akwai imani sai dai in ba imani amma in dai akwai imani a ce akwai wani abu wanda za ka iya yin zaɓo kuma abun nan ya hana a aikin aikinka a wajen Allah ya hana sallar ka je ya hana azumin ka je ya hana karatun alkur'anin ka je gun Allah ya hana duk wasu azkar ɗin ka je gun Allah kuma za ka iya yin wannan abun a ce ka yi wai ka zauna ƙere ne akan haka ba za ka yi sulhun ba wannan ganin wato Wataƙila akwai mummunar kaddara a kanka ta wani wato lahira za ta tsaya ba ka da komai saboda annabi ya ce ba za a karɓi aikin Allah kuma ya ce ba za a karfa ba yi an yi sulhu mai zai hana ku ya zai juna? zai hana ku ta zama da irin wannan musu kuma ai azaba ce ma ba abin da fi daɗi kamar ka gamu da mutum kai masa sallama ku yi musafaha ku gaisa ka tambayi labari shi ma ya tambaya a rabu wanda ma an ce in an yi wannan wanda Allah ya ce za a yafe wa mutane amma a ce maka yanzu kai musulmi ne tana gaba kuma ɗan uwa ɗaya ne a duniyar nan ɗaya ne wannan duniyar ne zama ɗaya ne ake samu ne don Allah ai haƙuri mana ko wata ranar ba labari ne mutuwa kawai bai ai haƙuri a yaro muna dai ba da shawara da ga a yi haƙuri a yafi shi ne ya fi wato alheri a yi haƙuri a yafi Allah ya kyauta Ba za mu ci gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا تبارك وتعالى يتي وإن كادوا ليستفزونك من الأرض dai waɗannan makirai wato su ne kafiran makar nan sun kusata da su karkatar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma su fitar da shi daga garin makka ubangiji ya ce da sun yi haka da su ma ba su zauna a makka ba saboda sun taba dan gata a wajen allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam kuma allah ya ce da ba su zauna ba a bayan ka sai dan kaɗan wannan shine sunnar allah ko shine tafarkin allah kuma ba a samu daga tafarkin Allah wani canji wannan ayar mun ɗan daɗe a kanta saboda wasu abubuwa sun bijiro a sharhinta abubuwan da suka bijiro shi ne maganar cewa Allah ba zai yi wa wannan al'ummar azaba ba saboda annabi yana ciki matukar annabi yana da rai yana zaune cikin wannan al'ummar Allah ya tsare ta daga shiga azaba idan ku Allah ya karbi annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah yayi alƙawari matsar mutane suna istighfari Allah ba zai musu azaba kamar wannan al'ummar a wannan zamanin kuma a wannan ƙasar tana da buƙatar yawai istighfari na haƙiƙa ba na wasa ba to da Imam Qurtubi ya ce wanda zai yi istighfari dan jin falalar istighfari ya je kuma ya saki saba ma Allah da gangan to sai ce wannan istighfari ma yana buƙatar wani istighfari kuma wanda duk zai saba ma Allah saboda jin falalar istighfari bari ya ci kayan wani. bari ya zalunci wancan bari ya fata wancan bari ya cuci wancan bari ya danne haƙƙin wancan amma kuma istighfar yake ta zuba wannan istighfar shi kansa yana buƙatar wani istighfar don shi ma istighfar ya zama kamar sabo wato kenan ba a buƙatar mutum saboda fallar ubangiji da ya zuba a cikin istighfar ka yi tunƙaho da ita bari ka saba ma Allah dan wai in ka zo kai istighfari za a yafe maka wannan aiki shi ma yana buƙatar wani istighfarin hadin ina dai fata cewa an fahimci abin da nake yi dan haka istighfarin nan zai amfane mu ne a lokacin da muka yi tuba ta hakika kuma muka yi shi ba yaudaran ubangiji muke ba ba kuma tsokalar Allah muke ba da gaske ne mun tuba daga zunubanmu ba wai magana ce ta yanzu a yi tuban muzuru ba shi an cewa shi muzuru ya tuba amma wai akwai kaza wani a bakin sa to kaza wani ai wato ganganci ne to ba irin wannan tuban ake ba ka danna haƙƙin wani ko ka cuci wani ko kana kan aikata zalunci kuma amma kullum kana yin istighfari kuma baka daina ba to ai wannan zunubi yayi tsatsa a zuciyarka kenan ya nuna baka tuba ba ana nufin taubatan nasuha tuba ta hakika tubar da ba za a komawa ga aikata aikin zunubi ba jama'a muna cikin wani hali a ƙasar da ga ƙasar suna buƙatar tuba ko kuma mu ne muke da bukatar tuba saboda ai ita kasa ba ta kuka ko kuma yadda Allah ya ce was'alil ahlil qarya ko ka tambayi mutanen alqarya was'alil wato was'alil qarya ka tambayi alqarya sai alqarya ba ta jin radadi ba ta jin goji kenan almuradu abin da ake nufi shine wato a tambayi mutanen alqarya saboda garin an shi baya jin radadi ita kasar yanzu kawo ake kawai ana tafiya ai ba ita take jin zafi ba in an rasa kuɗi ba ƙasa ce take jin zafi ba ko in an kawo cututtuka ba ƙasa ce take jin cutar ba duk wasu abubuwa da ka sani sun faru to ba ƙasar ce take ji ba mutanen cikin ƙasar ne kuma wallahi kowa ya san halin da muke ciki akwai matsala kowa ya san yawa in dai ba a ƙarƙashin ƙasa take ba ka san abin da suke faruwa ka san halin da ake ci su karan kansu masu mulki suna buƙatar addu'a talakawa suna buƙatar addu'a kowa ma yana buƙatar addu'a saboda ba wanda yake jin daɗi kuma ba wanda baya cikin tsoro kowa a karfi tunda duk inda kai tafiya a tsorace kake kai ba ma wai sai kayi tafiya ba kana zaune a garin ba kana cikin tunani don komai yana iya faruwa da aka a wannan lokaci kamata yayi a koma gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala a tuba hakika mai tuba jiya mun tsaya ne akan an ce idan mun dawo mu karisa mun tsaya ne akan namba ta talatin cewa fa'idar istighfari yana sa Allah ya yi wa mutum inuwa a ranar tashin alkiyama kusan alkiyama Allah ya tanade ta dan a tsaya shi sa ma ya kira ta da kiyama tsayuwa farko da in an busa ƙaho kowa ma ya mutu aka busa kuma ƙiyamun yanzu runa busa ta biyu to kowa zai tsaya ne kerere yana tsaye haka zai kasa za ta bunkuro da shi ta fito da shi kamar tsiro wanda ka ga an yi shuka kasa take tsagewa sai tsoron ya fito haka kuma Allah zai fito da mutane wato wannan guri akwai akwai al'amura wasu suna fitowa daga cikin kabari abinda za su fara gani munanan ayyukansu kana fitowa daga tsabari za ka samu wata irin halitta mummuna mai ban tsoro daga ina sai ce maka daga ayyukanka ne da ka aikata a duniya shi ne wannan ga shi da muni ga shi da abin tsoro ga shi kuma baya iya tafiya ga kuma Allah yana kira wa yau mai yunajin muna ranar da mai kira yake kira ga Allah yana kira gashi dole sai ka je ga wannan kuma sai kun tafi tare da shi kuma gashi baya iya tafiya kuma gashi abun tsoro da wata sura mummuna shi ne aikin wata kila kayi zina a goyon ila kafin da kayan mutane ila kayi zalunci waɗannan duk su aka tattara suka zama mummunar wannan halitta kuma gashi gurgu bai tafiya Allah kuma yana kira a tafo hisabi a tafo hisabi za a yi hisabi to dole ne a wannan lokaci za ka ɗauki aikinka ɗaukansa za ka dole ka ɗauke shi ku tafi tare za ka yi zakonsa ne a tafi da shi dole kowa zai ɗauka wannan shi ne wa alaiha makasaba abinda ta aikata yana kanta za ta ɗauko shi kanta bayan Allah mu kiyaye mummunan aiki saboda kowa ranar alkiyama zai yi dakon mummunan aiki amma shi imani da ayyuka nagartattu haske suke zama shine ya tsanuruhum baina aiki haske sai ya zo ya rinka haska maka gaba kana tafiya kana bi wannan shine kyawun aiki dan haka mu yi kyakkyawan aiki domin mu huta to irin wannan rana da irin wannan musifu da ake akwai wasu da Allah yake saka su a inuwa ranar da babu wata inuwa sai al'arshi sai Allah ya ce saboda istighfari da sukari saboda tuba da yawan istighfari da kuku yanzu an muku inuwa sai in tafi kiyaya za a yi hisabi kaf a gama kai tana cikin inuwa kaga wannan gata ce aiko amma ka rike istighfari tsakaninka da shi Allah kamar yadda muka faɗa a jiya shi istighfari yufarriqu mashtama'a min al-umum zaka samu wani mutum bakin ciki ya tattaru masa ba ta hanya ɗaya ba zaka samu ta hanyar iyalinsa ta hanyar ƴaƴansa ta hanyar ofis ɗinsa ta hanyar kasuwarsa ta hanyar zamantakewa kila da makwabci wani sai ka samu Allah ya tara mishi bakin ciki iri daban-daban bai shirya da matarsa ta kai bai shirya da 'ya'yansa ta kai bai shirya da makwabci a kasuwa ba bai shirya da makwabcinsa a gona bai shirya da makwabcinsa a ofis ba ga kuma wasu cututtuka ga talauci da shi kenan ishtama a fi ilfamo bakin ciki da kai sun tattaru masa wancan ya tafo ta nan wannan ya tafo ta nan an cakube kuma ne yace idan dai dan adam zai yi istighfari ci gaba da yi tsakaninsa da Allah to wannan istighfarin zai zo ya samu wannan taron ta takaifi yayi daidai da zai kore su daga wajen shi yasa ake cewa mai yin istighfari yana samun salamatu sadaq ka zai bude ya shira Allah sadarahu, Allah zai bude kirjinsa wannan kuncin duka Ya Allah ya tafiyar masa da yanzu jama'a ko dan wannan bai kamata mu ta yin istighfari ba dan rayuka su zamanto suna bude kawai ba damuwa ba komai ai ko dan wannan ya kamata a ce ka samu istighfari kuma shi istighfarin na ubangiji ya shar'anta shi abu ne mai sauki duk wautar mutum da daƙiƙancinsa duk yadda ya kai baya iya rike ilimi to zai iya rike istighfari kawai astaghfirullah astaghfirullah ka zo na kai ba za ka iya wannan ba za ka iya abinda kawai ake son sama zuciyar ka yi da gaskiya ba da yaudara ba za ka iya kana noma za ka yi wannan kai ko kana cin abinci inda cikin magabata akwai waɗanda suke yin wannan su ba sa ɓata lokaci har ma an ruwaito wani yana saboda tsabar istighfari da tasbihi da azkar da ambatan Allah da yake da shi idan ba dole ba bai wasu maganganu ina cikin gidansa ne yakan yi abubuwa haka amma baya barin wani lokaci sai ambaci abu an samu maganganu iri daban-daban akwai waɗanda wani in ya gutsuri abinci ya yi lomar abinci ya haɗiye ta kafin ya sake mutsurowa ta biyu wani su ya yi subhanallah cikin magabata wani su ya ce astagfirullah saboda yana ganin bai kamata ya cin arzikin Allah kuma bai sauke haƙƙin Allah amma mu yanzu kana cin abinci ma ni'imar Allah ce baka san Allah ne maka wannan ba ko dai ke ta tura ashar ko kai ta zage zage wallahi idan kana karanta addini da irin ladubban bayin Allah gartattu da su za ka ga mugan kawai kamar wasu mutane ne wanda suka tara makansu a tsara duk lokuta sai su tafi a banza duk lokuta sai ga mutum ya kare bai more su ba bai kwanta ya yi bacci ba bai yi azkar ba bai yi nafila ba bai yi istighfari ba bai yi karatun alkur'ani ba ya ɓata lokaci awa biyu awa uku wai yana tafi saboda kawai shekan ya zo ya sa wa mutane za ka gama nan wasu fada waya ko a masallaci ko a masallaci kafin liban ya zo abinda yake kallo kawai me aka yi kwastin ne za ka yi da wannan bala'i da yake ga talauci ya dame ka ga kuncin rayuwa ga ko baka da hanyar samun kuɗi ga mata ma baka da ita kai komai ma baka da shi ga kuma hanya Allah ya buɗe masa kai sun ciki fari ɗan kawai da ta ba za ka yi asara ta yawa wallahi asara ta yawa a cikin wannan al'umma lokuta duk suna ta tafiya a banza ba a ribantuwa da su kaga akwai matsala ke saboda haka shi istighfari yana hada abin da yana raba abin da ya tattaru akan dan adam na bakin ciki da takeici abu na talatin da ɗaya malamai suka ce ra'asu shukur wato yin istighfari shine kololuwar gode ma Allah saboda duk wanda ka gaina istigifari to akwai sanin cewa ya zama wani bawa mai tawazu ko mai laifi wanda ya kaskantar da kansa gaban Allah Allah yakan gafarta mishi to ka dawo ka tsuguna kuma gaban Allah ka nuna kai bai laifi ne ka yi in ka nemi gafara wannan yana tabbatar ma da kai bawa ne mai gode ma Allah domin ba ka da tsagawa ba ka da girman kai kuma ka san a wajen Allah ne yake gafara kuma ka san kana da ubangiji mai yafiya kana da ubangiji mai gafara shi yasa ka san duk duniya ba wanda zai iya yafe maka laifi in ba Allah da haka komawa gare shi da neman gafarar sai na nuna shukur ka taka kololuwar daraja ta gode ba Allah kuma Allah ya faɗa ya ce la'in shakartum la'azidan nan inda za ku gode mun ku yi mun ɗa'a to ko zan ƙara mu in ji Allah ta baraka wa ta'ala abu na talatin da biyu sababin liƙuwatil qalb shi istighfarin nan yakan zama sababin ya ba mu zuciyar ɗan adam ƙarfi ƙarfi a aiki na gari ƙarfi a imani ƙarfi a tawakkuli ƙarfi a sanin Allah ƙarfi akan komawa zuwa ga Allah duk istighfari yana ba ka wannan dama ka to mai ƙarfin imani mai dogaro da Allah mai komawa ga Allah mai bin Allah baraka wa ta'ala zuciyarka za ta zamanto cikin ƙarfi domin ta san cewa duk mai irin wannan hali ba zai tabe ba wala duk wanda ya riƙe wannan ba zai tabe ba abu na 33 yujibu salatullah wa mala'ikatu shi in istighfari yana jawo salatin Allah a kanka idan Allah zai maka salati to darajarka da matsayinka ba na wasa ba a wajen Allah Allah ya yi maka salati ya kira sunanka ya maka salati saboda yawancin cikifarin da ai ka san matsayin ba na wasa ba haka mala'iku za su yi maka salati don ya zo a cikin suratul ghafir su mala'iku wa yastaghfiruna lil ladina tabu wattaba'u sabila wa qihim azabal jahim Allah yana istighfari yana addu'a mala'iku suna istighfari suna addu'a ga waɗanda suka yi imani suke tuba da istighfari sannan wa qihim sayyi'at dukkan mummunan abu da ka sani a duniya duk wani abin ki da baka so Allah ya ce zan kare ka saboda wannan salatin da mai maka Allah ba zai maka salati kuma ya bar mummunan abu ya shafe ka mala'ika ba zai maka salati ba sannan Allah ya bar mummunan abu ya shafe ka duk sayyi'at munanan abubuwa dan adam bai so a rayuwa wa kihim Allah ya ce zan kare su amma sai ka kama da gaske ku yi kokari ina jaddada muku ku yi kokari mutum ya tsaya yayi ku yi kokari saboda Allah da gaske yake ba wa a cikin magana wallahi duk wanda ya kama sai musu sauki a rayuwa ku yi kokari jama'a kowa ya kama ya kai ka daina wato shagaltuwa da al'amarin duniya kai ne can kai ne can kai ne shi can kai ne fita can ba daraja ba ilmi ba kuɗi ba bin Allah ba su gama Allah ba ka da darajar komai bai kamata ka to haka ba wala kad karramna bani adam mun girmama dan adam mun karrama shi dabbe za ka wula kanka bai kamata ba jama'a ku rike kalmar bai ita ce astaghfirullah kawai falalarta muke tafara da amfaninta amma dai kalmar kowa zai iya yin a rike abu na wato 34 يجمع على القلب ما يفرقه إذا قلت يا سن أدم إذا بتسامو الله با تججياوا take cikin al'amura kuma ta samu Allah ba yanzu haka wani sai ya fita daga gidansa sai zuciya ta juyar da shi ba wai ya koma gida ba daga ma abin da ya fito zai tafi dan yayi shi zuciya tana da wannan saboda jujjuya wata kuma za ka ga wani mutumin da bai da tsari bai da principle a rayuwa to kawai sai wani ya zo ya same shi ya ce zo mu tafi sai ya tabi ko bai san ina za a je ko kuma haka kawai ana wani abun da na shashanci shashanci ko zo mu je sai ka bi saboda ba ka da tsari ita zuciya haka take a cikin tafiyar in baka samu wani abu ba ka ce wani shi ne sabab duk abin da ya faru ka ɗauka madadin ka gaya ma Allah ko ka mayar ma Allah sai ba za ka iya wata ba sai ka ce wani ya yi maka kaza to zuciya haka take a warwatsai shi yasa hadisin annabi yake cewa wanda ya riƙe Allah ya koma ga Allah ya nema ga Allah ya dogara ga Allah annabi ya ce Allah zai haɗa al'amarin su zama guri ɗaya ba zai samu rarrabuwar kai ba ba zai samu hayaniya ta yanan yanan a Allah ne kawai ya ce kuma sannan za mu kawo masa duniya za mu zo masa da ita mu bashi wanda ya zamanto duniyar ita ce muhimmiya a wajensa ba Allah ba to shi kuma za mu raba al'amarinsa za mu yi daidai da al'amuran za mu yi daidai da al'amarinsa mana ya kama can ya kama can ya kama can ya kama can amma har yanzu bai samu saboda an samu watsuwar al'amari to Allah ta tabaraka wa ta'ala sanadiyar istighfar yana daidaita al'amuran mutane abu na talatin da biyar yuba'idu al-abd min ad-dunya wa yuqarribuhu ila Allah wato Allah tabaaraka wa ta'ala yana nesantar da ɗan adam idan yana istighfari ya nesanta shi daga kwaɗayin duniya sai shi Allah ɗin ya kusanto da shi ga wajensa mana duniya za ta zama ba za ta dame ka ba irin yadda take damun wasu wani zai iya kwana biyu bai bacci bai nan abin duniya ya tsere ba. amma ba zai taɓa yin nadamar bai yi bacci ba saboda sallah ta tsere masa ba zai damu da wannan akwai wanda baya bakin ciki don bai karanta alkurani a rayuwa akwai wanda baya bakin ciki don bai yi istighfari ba akwai wanda yake baya bakin ciki saboda lokaci ya wuce da yi mu annabi salati akwai waɗanda ba sa bakin ciki don ba su sallar jam'i da mutane ba sa bakin ciki ko kada to kaga ai wannan ya fara nisa ko akwai waɗanda kuma dukkan abin da ya tsere musu na alheri da daddare to da rana masu sun yi wani aiki don su yi kwabarin sun wannan gurin shi yasa mai littafin nan da yake cewa murshidu du'at ya kawo su maganganu ya ce duk wanda da daddare na filfilinsa suka kuke to da rana yana da abin da ne ko dai ya ɗauki alkurani ko ya na filfilin rawatu ko kuma ya sadaka ko ya siyar da wani abinci sai dai ya samu wani abu wanda zai mai wancan gurbin ko kuma da yawa rayuwar ba haka ba haka take wannan kenan saboda haka ce zai kusantar da dan adam din zuwa ga Allah sannan kuma zai nesanta shi daga duniya abu na 36 shine yuzilul wahsha bainal abdi wa rabbi wahsha ita ce kamar kaga mutum yana zaune ga shi bai da kokobo ga yin wasa da bai bai da mata bai da wani abin da zai yi amma wallahi kuma zuciyarsa ko kaɗan ba ta tuna Allah haka ma zuciyar haushin mutane take ana samun wannan kaga mutum yayi tagumi ka tambaye shi me da dame shi sai hmm, rayuwar <laughs> ba Allah yake tunawa ba shi duk girman Allah da arzikin Allah nan baya tunai sai dai yi shuru kawai me ya faru duniya ce wani ka san rayuwar nan ba nan, ta yi zafi aka zai ta fara amma dai ba Allah ga abubuwa na maganin samun arziki a gurin Allah ya ajiye su ka kama alkur'ani ma ka kama ma ka yi tawassuli da nafila ka yi wasu da wani abu ba bakin cikin ka ya tafi amma ba zai yi ba Dan haka gashi a tsorace gashi a firgice amma zuciyar sannan babu Allah ya gama da washa ta shiga matsala to shi istighfari yana kawar da irin wannan banzan tunani da zaka sa kanka cikin wani irin hali amma ba Allah kake tunawa ba kuma babu tunanin ciki Allah zai ba wa amma ga bakin ciki da take ci duka yana ta damu ba dai ba ne dan adam ya to cewa wannan damuwar istighfari zai iya kore ta tsakanin na 37 annahu amanu minan lifa shi istighfari wanda zai yi shi tsakaninsa da Allah to istighfarin amana ce zai amintar da kai daga sabon munafunci a zuciya akwai zukata waɗanda suke da munafunci manyan alamomin su annabi ya fara yace in zai yi zance zai yi ƙarya ko sannan idan an yi alkawari da shi zai saba sannan in an ba shi amana zai ci wannan alamomi ne na munafunci manya to istighfari amana ce ko amanu aminci ne da yake amintar da zuciya da Allah ba zai sa mu wannan zuciyar munafurci saboda haka ka rike kai tai zai ma maganin munafurci Abuna 38 annahu akramul khalqi ala Allah mai istighfari Allah yake ce shi ne mafi girma halitta a wajen Allah wanda zai rike istighfari ya ce shine akramul khalqi ala Allah mafi girman halitta a wajen Allah Allah yana da halittu masu girma amma mai yawan gifari yana ɗaya daga cikin waɗanda za su samu girman matsayi a gurin Allah irin mutanen nan da ake musu alfarma irin mutanen nan da ko guri suka zo ba a sa su cikin layi su ne akram idan ana yin wani abu akwai waɗanda in sun zo sun wuce billahi saboda girman su a idon mutane ba za ma a iya cewa su tsaya ba saboda ana ganin kawai a tsayar da su su billahi akwai ɓata musu lokaci wata daraja ce Allah ba to a lahira haka Allah yake mai da masu istighfari su ne akramul khalqi alama suna da mafi girman daraja da girman matsayi a wajen Allah a ranar tashin alkiyama na 39 annahu an min az zikir. istighfari ya fi komai amfani hatta zikirullahi ya fi shi amfani saboda shi wankar da zunubi yake gaba ɗaya sannan shi karan kansa istighfari yana cikin zikir amma kun san zikirun anwa'u ne suna da nau'o'i daban-daban wasu sun fi wasu girma ko saboda ka yana daga cikin abin da istighfari yake jawa amfaninsa kusan ya fi na wannan azkar na arba'in da tara na arba'in kai albaka shahudul abdi malkiyama wato wannan na arba'in da a na arba'in daidai shi ne yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana halartuwa ko girma ko bayyanuwar waɗanda suke da istighfari a ranar kashi kiyama waɗannan su ne fa'idodi jama'a guda arba'in wadda ake samun su a cikin kifari wadda muka fara su jiya ba mu kuma ƙare ba wannan shi ne fa'ida to tun da mun faɗi fa'idodi na istigifari kuma lokacinmu da saura ko? na? to ai sai mu faɗi kuma illolin zunubi don su ma ka sani ko ba haka ba saboda mai hankali da ibani da sanin ya kamata zai yi ta istighfari don waɗannan fa'idodin da muka ambata wani kuma wanda ke ɗanye yau da reshi to zai yi ta yin zunubi to za mu gaya maka illoli na shi zunubi don ka nisance su saboda kamata ya dama a faɗe su daga ciki dai abinda malamai suke magana suna cewa innal masa'ib la taqau illa bi iznillah duk wata musiba da ta shige a duniya take afkuwa duk bala'i da yake afkuwa a duniya baya iya faruwa sai da izinin Allah bai faruwa sai da izinin Allah saboda Allah ya faɗa cikin alqur'ani ma asaba min musibatin illa bi iznillah wata musifa ba ta iya sabon ɗan adam a bayan ƙasa sai da izinin Allah duk abin da ka ya same ka da izinin Allah ne wa man yu'min billah wanda duk ke imani da Allah ya hadi qalba wannan ya shirya da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya ce ni masani ne da komai a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala cewa wala nuziqannahum min al-azab al-adna dun al'azab al-akbar la'allahum yarji'un Allah ce muna dandana wa mutane azaba yar karama wato duk musibar duniya yar karama ce muna yi wa mutane azaba iri daban-daban a wannan duniya dun al'azab al-akbar banda mafi girma ita ce talakar la'allahum yarji'un ko mutane za su dawo me yasa Allah yake kawo azaba kuma me yasa ake ce musifa tana samun mutane amma da izinin sa take samun mutane babu wata musifa da za ta zo illa sama binta zunubi babu wata. sayyidina ali yana cewa wato ma anzala ma unzila bala ba a saukar da bala'i illa bi zabbi sai da zunubi wa ma rufi'a kuma ba a dauke shi illa bi tauba sai da tuba yanzu muna cikin musifa, ba aiko to koya hukunta cewa zunuban mu wanda shi Allah yake ba na turo wata musifa sai da ibi sannan kuma yake ina ɗanɗana muku azabar karama ita ce ta duniya duk wahalar da ake sha din nan da bala'in duniya Allah ya kira ta da azaba ta karkan kanwa babbar azabar tana lahira Allah ya tsare والذنوب zunub malamai suka ce fi zunubi sababin النعم ni'am yana zama sababin tafiyar ni'ima idan zunubi ya muku yawa ni'imomin ku zan tafiyar da su wa ululun niqam idan zunuban ku suka yawa zan saukar muku da ukuba wa hiya tuzulul ni'mal hasila zunubi yana tafiyar da wato ni'ima mai zuwa ni'imar da za ta zo ba nan gaba in zunuban ku yayi wa ta gaban ma Allah zai tare ka ba za ta zo ba wa taqba'u ni'man nimal wasila sanan ni'imar da take tare da ku kuma Allah zai yayyanke ta daga yanzu mutane za su iya gane cewa ai kenan wato ba tarin kuɗi ne jin daɗi ba ko tunda ai Najeriya akwai kuɗi ko babu duniyar ma gaba ɗaya za a iya cewa akwai kuɗi domin arzikin da ake da shi a yanin kanada ko ba rama na fasiyar magana arzikin da ake da shi a yanzu yanin kanada sau kusan ɗari tun da a yanzu za ka iya samun mai dubu goma ko mai dubu ɗari zai ce maka baya jin daɗi amma da kirarin dubu ɗari ko sarari yaro ake mata a ce fan ɗari sirarin wa sarari yaro sai ka yi kusan game garin nan kaf kana neman mai fan ɗari ba ka samu amma a wancan lokacin ne za ka ga kasuwa tun karfe hudu ake rufe ta kowa ya bar kasuwar saboda tsabar wadatar zuci da yamma kuma kana wucewa a kwararo za a gama su ɗan dama-dama an sun faɗa taburbai an saka tuma ƙasa an dafa shayi irin mai bango ɗin nan yana ƙaishi tun daga wajen gyaɗin can za ka rinka jin ƙaishin shayin kuma a fili a fito a ci abinci wasu ma su zo su ci ba su zama da abincin ba wucewa za su ci abinci kuma su bari saboda albarka to yanzu duk zunubai sun tsotse wannan wallahi zunubai sun tsotse wannan albarka yanzu mai kudi ba ba iya cin abinci a waje balle almajirai su zama maciya babu da fan ɗari za ka shiga kasuwa ka sai kayan da ba za ka iya ɗauka ba sai dai irin motar nan austin wanda ba ku santa ba mako ba santa ba wasu da yawa ba su santa ba sai dai ita ne za ka iya ɗauko masa kaya kuma da fan ɗari ka shiga kasuwa yanzu za ka shiga kasuwa da miliyan amma ka fi kayan kuma a leda ba yana nuna maka zunubi ya tsotse albarka duka fitina ba da shi ne zunubi gonar da da ba ci faɗin masallacin nan ba za a iya noma abincin da mai gida da matansa biyu da 'ya'yansa duk za su ci kuma ba har shekara ta zafi wallahi billahi kuma babu takin zamanin babu shi saboda albarka za ka ga abubuwa iri daban-daban na albarka da ake da su yanzu kuma ga tarin kudin amma zunubi ya fashi albarkar babu yanzu zunubai ne kawai muke fama da shi saboda a wancan lokacin ko mace ce kace mata ga wanda zai aure ta gobe ba za ta biyo layin ba dan kunya yanzu kuma a fili ake wucewa a yi yara ƙanana ba suna yin abubuwan da bai kamata ba ya za a yi mai albarka jama'a yara sun daina manya manya su kuma sun kisa riƙe yaran da abin da ya kamata da haka aure ba shi da albarka misali ko a auratayya za ka ga zunubanmu sun hana auren zama saboda abin da muke aiwatarwa a cikin yin auren idan ka tabbin yan shekara arba'in da hamsin da fitin waɗanda suka ciyo baya suka zo an yi abu ne da bai kai ya taka tara, ya karya ba a wurin amma an ji tsoron Allah kuma an bi Allah da matar da miji da iyayen mijin da iyayen matar da abokai dukkan kowa yana jin tsoron ya saba ma Allah aura saboda haka aka yi shi da albarka irin waɗannan mata da irin waɗannan iyaye su ne suka rayu a gidan miji sama da shekara tamanin ko ba su taɓa yaji ba duk kakanninmu haka suke kakanninmu haka suke ka faɗa kakanninmu haka suka rayu ba yaji ba komai haka suka rayu da kakanninmu mazajen yanzu jikar wannan mata ko jikar wannan mutum ita kadai ta yi aure guda shida a anguwar kuma kun shaida ita kadai auren ta shida ta auri wannan ta kashe ta auri wannan ta kashe ta zaki auren wannan ta kashe tana da yaya biyu a burundi tana da yaya daya a london mai ɗorawa ko <laughs> misali muke bayarwa aiki tana da tana tana da kuma ɗaya daya a wurin guri tana da wani sai ranar sallah ce ta ganin yara in ka tambaya wannan ai ɗana ne wanda na aura a guri nan babu albarka malam saboda zunubi yayi tsaitsai da mu saboda yanzu daga an baka auren da zunubi take farawa wasu ba malam ba a daura auren ba yake taba jikin mata wai pre-wedding ba ga yake ba ya za a ce albarka albarkar ta gidanku ne ko kuma allan yayanku ne da zai kawai zai kawar da kai nan ku ta saba masa kuma ya muku albarka Rinuwaitan ba ka zai ka rungumi ba a da za su aura ba a ɗaura muku aure ba ba wanda ya shaida ka taɓa ko'ina a jikinka a yi toto a duniya a tura ka biya bin ya za a kai albarka ka yi zunubi irin wannan madan mai yayan da za ka haifa sai sun ma biyayya don ba ka kiyaye Allah ba ko yanzu ka dubi abin da ake fa mata ake zuwa wai za a yi ta lalle an ka dubi irin saban da ake za a zo a saka yamu wai za a yi ta lalle kuma dan rasar kunya wai kun yi sakon ma ba za ku bari ba a tsakanin ku sai ku fito da shi ku tallata a duniya ku tura wai kowa ma ya ga kuma su sako ne sakon ma da manzon Allah yake kullu ummati mu'afa duk al'umma ta za a yafe mata innal mujahirun sai waɗanda suka bayyana da ma saban da ku yi a daki ku je ku gama ku yi shiru watakila a tsammanin afuwa amma wallahi tun da kun bayyana shi a duniya kuka tura Allah ba zai musu afuwa ba dan manzo Allah ne faɗa ya ce wallahi ba za a yafi da kuma dole a kama ku da wannan laifin dole ku yi rashin albarka shi yasa yanzu akwai yar da ta kashe aure sau shida amma uwar ta tana nan a karkashin babu har yanzu ba ta canza auren ba ba ta ji ba ta abin nan ba ko ya ji ba ta ba Allah ba zai musu albarka ba wani su yi hakuri Allah ba zai musu ba kai ga ƙin hakuri a Allah ba zai kwashe ma albarka ba kuma ka ƙi hakurin ma akan sako ko ba a irin cikin al'ummar nan bane aka samu uba yana rawa da yarsa ba a ji wannan al'ummar bane ko ba a wannan al'ummar bane aka samu uwa tana rawa da mijin yarta mijin dan mijin yarta take rawa da shi ba a wannan al'ummar bane aka samu kuma kai kace akwai kunya kunyar da manzo Allah yake la ya'ti illa bi khairin ba za ta taba zuwa muku ba sai da alheri yanzu kunya da ita to shi kenan tuna kunya da ita me zai zo muku ya'ti sharrun dole sharri ya zo muku wanda ba ku yin kunya dole akwai matsala mana to wannan duka illar zunubi ne na rantse da Allah illar zunubi ne suke shigowa mutane sai za Allah ya kwanta albarka ga ku da yawa yawan ku bai da albarka irin ɗan kaɗan ɗin da ga ku da tarin kuɗi tarin kuɗin bai da albarka irin ɗan kuɗin da ake da su a da ga ku da gonakai da yawa tarin albarkar ba shi da yawa irin yadda tarin albarkar da aka dinga rayuwar ta tafiya ka dubi dan ilimi malam cikin cokali Allah ya masa albarka yanzu ga tarin ilimin bai da albarka wannan matsala ce so zunubi ne ba zai taba shiga gida ya gyara ba ba zai taba shiga kasa ya gyara ba ba zai iya ba zai taba shiga zuciya ya gyara ba ba zai taba shiga gidan mutum ya gyara ba duk inda ya shiga batawa zai da kuma an ce mana lokaci ya yi amma ko ɗaya ba mu ambata ba daga cikin illar zuri ko ɗaya ba mu ambata ba wataƙila gobe ma ƙarisa insha inshaAllahu akan adararun zunubi alal fardi wal mujtama matsalolin zunubi akan ɗaiɗaikun mutane da kuma al'umma akwai wanda yanzu haka suna son aiki amma zunubi ne ya hana su samu na rantse da Allah akwai waɗanda yanzu suna nan suna son aure amma zunubi ya tsaye akwai suna nan zunubin su ya shiga tsakanin su da arzikin da Allah ya musu dan manzo Allah ya ce idan zunubin ka yayi yawa to ko kudi Allah ba zai baka ba wallahi kudin ma ba zai baka akwai waɗanda zunubansu ne ya hana su su kudi saboda haka dole a shiga hankali za mu faɗi illolin gobe Allah ya da misali sai dai akwai matsala ina da tiket na tafiya saudiya to kuma tiket din an dawo da shi baya da haka ina tsammanin da zan kai ashirin da wajen shida ina karatu ana ba zai yi wahala yanzu a samu wannan lokaci yawa tiket din kuma ya riga ya zo saboda haka sai matsala da haka za a iya samun katsewar karatu a to ba da miliya ya biyu yawa sai ne kawai ku yi fatan alheri ku yi fatan alheri sai gobe don mun zo ma ga yadda za amma dai sun harbo abin ya kuma shigo saboda haka zan gobe in Allah ya kai mu aji abin wannan menene Allah sarki to wani bawan Allah ya ce wani sai bibino saboda yana tawassuli da wannan abin da ya bayar Allah ya ba shi lafiya to na gode na Allah ya saka da alheri amma zan ba mu ɗan agaji ga wasu nan suna tsaye a kai na tun ɗazu wuri fi karbi kudin ya eh, ku raba kawai ku raba kowa ya kama nasu shi kenan Allah ne ba ku shi kuma muna fatan Allah ya saka masa da alheri na sadakar amma ni yawa ya ban sadaka Allah ya saka da Allah ni ma na ba ni sadaka Allah ya biya masa bukata na kai ma ko ka da ma na ma ko jira da ma da ma kuma matsalolin da na ko aure da ko da ma ko da to Allah ubangiji ya biya ma kowa bukata ko shi kenan a to sai ne addu'a kenan tunda lokaci yayi sai gobe Allah ya za mu haɗa kada wani mutum zai dauka cewa ko gobe ba za a yi karatun za a yi yawa dan ka san wani shi hankalinsa a ƙasa yake yanzu sai sai zai ce wa mutane to ba malam zai tafi to ni ban ce ba saboda haka zan zo karatu gobe Allah sai an fahimta ko yawa bi salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan bayan Allah ya Allah suna da bukata ya Allah muna tawassuli da wannan matsaya ibadar da muke ya Allah muna tuba gare ka Allah ka biya mu kowa bukatar sai Allah bangiji muna roƙonka ya Allah ka biya ba waɗannan bayan Allah bukatun Allah kai ka san bukatar kowa ruwa musan bukatar ka ba amma Allah kai ka sani kuma Allah kai mai iya biyan ka ne ba tare da wata damuwa bangiji ya Allah ka ba su اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم استغفر الله واتوب اليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشيا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة على ولاية الغرب وعلى أهل نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا وتقبل صيامنا تقبل ركوعنا يا الله وتقبل دعاءنا وتلاوتنا يا رب العالمين اللهم اعت رقابنا من النار اللهم اعت رقابنا من النار اللهم اعت رقابنا من النار اللهم انا نسالك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الكريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم استجب دعاءنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين